ubangiji ya ce inna balaunahum lallai mu mun jarrabe su lafazin hom yana nufin mutanen makka waɗanda suka yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lallai mun jarrabe su kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi ashabal janna ma'abota wata gona waɗanda suka wuce a tarihi a wani gari cikin garuruka iza aka samu lokacin da suka rantse suka yi rantsuwa la yasrimunnaha wallahi sai sun girbe wannan amfanin gonar tasu musbihina da asusubahin fari tun kafin rana ta yi mabukata su zo gonarsu ballantana su fitar da haƙƙin Allah shine ma'anan musbihina ai na waqtas sabahi suna masu shiga lokacin asbahi za su yi sammako su girbe amfanin gonar wala yastasnun ko da ciya ba su yi ba ma'ana ko da insha Allah ba su yi ba fa tafa alaiha ta'ifun min rabbik kawai wani mai kewaye daga bangaren ubangijinka ya sauka a wannan gona wa hum na'imuna alhali suna barci da daddare wato musiba ta sauka a kanta ko wata azaba ta sauka a kanta gonar ta kone kurmus fa asbahat sai ta wayi gari yin kamar wani yanki na dare wato ita gonar kenan fatanadau su ko sai suka tashi da sassafe fatanadau suka yi kira musbihina da sassafe suna kiran junansu ba su san me ya faru cikin dare ba suna cewa da juna amigdu ala harfikum ku tashi ku fita da sassafe ala harsikun bisa ga gonarku don ku je ku girbe amfanin gonarku in kuntum sadimin in har lalle kuna so ku girbe din to yanzu ne lokaci mafi dacewa ku fita tun kafin rana ta yi tun kafin mabukata su zo su samu ku ido to daga nan fa فانطلقوا وهم يتخافتون na zai yau fanfalaku sai suka tashi suka fita wa hum yatakhafatuna suna magana cikin sirri shine at-takhafut yatasarruna fi ma bainahum suna zancen sirri a tsakanin su mu bi ta nan mu bi ta can a kar wanda ya ga mu in mu bi ta nan za a ga mu shine yatakhafatun Allah ya dukhulanna hal yawma suna cewa lallai a yau din nan kar wanda ya shigo muku alaikum wato cikin gonan nan taku miskinin cikin waɗansu bukata kar ku bari wani ya shigo ni maza mu je mu sare amfanin gonar tashi da sassafe algudu kenan wato an yi sammako ala harbin bisa ga ƙudurinsu ko niyyarsu da suka kulla tun je da daddare ta girbe amfanin gona din kadirina ay yahsabuna anfusahum dawi qudratin ala zalik suna tsammanin za su sami ikon girbe wannan amfanin gona lafazin har yana nufin alqas daga hara da ya harizu ne ay qasada yaqsidu qasdan waɗansu malaman suka ce alhardu shine alman'u ma'ana suka wayi gari ala harbin ay ala niyyatihim fi man'i ma huwa mujudun fi hadha al-harb ma'ana bisa ga niyyar su ta hana abin da ke cikin gonar da kayan amfanin gona shine ala harbin kenan an gane ko shine wa gadau ala harbin sai suka wayi gari bisa ga nufin su ko ka ce wa gadau ala harbin suka wayi gari bisa ga niyyar hanawa da suka yi kadirina tsammanin su suna da iko kan haka din suka tashi suka tafi da suka je gona ba su san me ya faru da dare ba ba san cewa ta fali ha ta'ifun min rabbika wa hum na'imuna ba suna zuwa falamma auha yayin da suka ga gonar da halin da kike ciki kalu sai suka ce inna la dallun kai mun bata hanya ina jin ba nan ce gonar ba saboda sun san gonar su je sun barta amfanin gona ya nuna babu amin da rage sai girbi yanzu kuma sun je sun tarar a kone kurmus asbahat kasarim ta waye gari kamar yanki na dare waɗansu suka ce asarim ma'ana a kalmasrum ma'ana kamar gonar da na riga an girbe ta ciyawar wajen ma ta bushe dabbobi sun bi ta kai kaga babu yadda za su tsammanin gonar su ce daga je da yamma zuwa yanzu da safe haka ta faru gare ta inna la dallun wannan ba gonar mu bace ba ina jin mun bace hanya ne da suka sake dubawa suka wa suka iyaka da shi daga gabas wa suka iyaka da shi daga yamma kudu arewa sai suka gane lalle gonar su ce suka ce bal nahnu mahrumun ba haka bane ba ba bata muka yi ba nahnu mahrumun an riga an haramta mana amfanin gonan ne ubangiji ta'ala ya kwace mana saboda mummunan nufin mu na hana talakawa haƙƙin da ya kamata a basu to daga nan mai faru qala awfatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina أقبل بعضهم على ausatuhum sai mafi kirkin cikinsu ausat wato mafi adalci ko mafi kirki daga cikinsu sai yace da su alam a kullakum shin ban faɗa muku mutum farko cewa laula tusabbihun dan me ba za ku yi tasbihi ba kun yi rantsuwa kun ce gobe sai mun je mun girbe amfanin gona ko da insha Allahu ma ba ku ce ba lokacin ko sai da na faɗa muku ku ce insha Allahu mana amma ba ku faɗa ba to gashi nan rashin faɗa ga abin da ya jawo shine ma'ana laula tasabbihuna kenan abin da yake nufi da tasbih kenan nan ai al-istisna faɗin insha Allahu lokacin da mutum ya rantsa kan cewa zan yi kaza to ya kamata ya ce insha Allah ba zan yi kaza ba ya kamata ya ce insha Allah an gane ko saboda dan adam ba shi ke da minti biyar masu zuwa nan gaba ba ballantana gobe ballantana bibi. waɗansu malaman suka ce a abin da yake nufi laula ta tusabbihuna dan me ba za ku yi tasbihi ba ai na faɗa muku cewa dan me ba za ku yi tasbihi ba abinda ko ake nufin tasbihi shine girmama Allah sawa'un da baka ko kuma wani aiki naka da zai nuna ka girmama ubangiji ai na ja hankalinku cewa tun da wannan haƙƙi dama ta mahaifinmu ya saba yana fitarwa dan me ku ba za ku fitar ba haƙƙin talakawa ba duka bane ba za ku bayar dama na da hankalin ku kan wannan wato kenan ba su tafi suka zama ɗaya ba kalu sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbatar maka ya ubangijin mu inna kunna zalimin lalle mu kan mun kasance cikin waɗanda suka zalunci kawunan sakamakon mummunan nufin mu fa aqbala ba'dhum ala ba'd sai sashin su kuma ya fuskanci sashi ya talawa muna suna zargin juna wannan na cewa dama wani mugu mu yi niyya ba kai ka fara kawo wannan shawarar su zuwa ce da na kawo shawarar na ce dole sai an tafi da ku ce kar a je mana ka sai da aka yi laifi ko wasu yake ture laifin da kansa ne ya talawa mu suna zargin juna kalu suka ci gaba da cewa ya wailana ya kai tan tanmu inna kunna tagiyin lalle mun kasance masu shishigi game da lamarin ubangiji asa rabbuna an yubdilana khairan minha lallai muna tsammanin ubangijinmu ya musanya mana khairan min ha wani abu mafi alkhairi sama da wannan gona da muka rasa a sakamakon da na sanin mu a sakamakon nadama da muka yi inna ila rabbina ragibun lalle mu kam muna tsammani game da ubangijinmu muna sa rai shine ragibuna muna da ragaba muna kwaɗayin samun rahamarsa ko musanya mana abin da yafi wanda muka rasa ta Allah ta zalikal azabu wa da azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun azabu kamar haka ne azabar ubangiji ta'ala yake jarrabar mutane da ita wala azabul akhirati amma azaba da ya tanadinta a lahira ga waɗanda suka kangare ba su ji wa'azi na azabar duniya ba akbaru ita ce mafi girma laukano ya alamo na inda mutane suna da sani a takaice ita wannan kisa ta waɗannan mutane ma'abuta gona malaman tafsiri sun kai sun komo waɗanne mutane ne a wani gari aka yi su a wani zamani waɗanda suka ce an yi su ne a cikin ƙasar yaman tsakaninsu da birnin sana'a ba nisa babansu dattijo ne duk shekara idan ya noma amfanin gona zai raba kashi uku kashi ɗaya ya ɗebi daidai amfanin bukatar su da iyalin gidansa na shekara kashi ɗaya ya ware a matsayin iri wanda zai shuka shekara mai zuwa kashi da ya rage kuma shikenan sai ya rabawa talakawa a ce su ƴaƴansa ba sa son wanda aikin alkhairi da mahaifin ke yi shikenan da Allah ya karɓi wasa da suka zo sai suka ce su ba za su yi wannan ba da haka ana yi gobe za a yi girbi talakawa duk suna murna gobe za mu je ranar girbin gonar gidan suwa ne za mu dace da kaza sai suka yi wannan rantsuwa din bisa ga cewa da sassafe za su je su nome amfanin gonar ba za su bai kowa ba su sun gaji da abin da mahaifin suke yi suna ganin kamar ya tauye su to shine sai ubangiji ta Allah jarrabe su da wannan abin to amma a nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ingantacce babu wani abu da ya inganta daga bakin manzan Allah wajen fayyace mutanen cewa ga zamanin da aka yi su kuma ga garin da suke zaune duk dai lalibai ne malami ke yi cikin duhu cewa an yi su a kasar Yaman ko kuma an yi su bayan shodewar annabi isa bayan allah ya ɗauki annabi isa ko kuma an yi su kafin zuwan annabi isa alaihi salam amma ruwaya ta tafiya daga manzon allah da ke fayyace ɗaya daga cikin waɗannan zantukan babu ita ina fata an fahimta to yadda na sha faɗa muku a baya shine kissoshi na alkur'ani mai girma babban abin da yasa ake kawo su shine wa'azantarwa da faɗakarwa ba wai a kosar da bukatar ka ba ta yunwa son labari ina son in gane ne. baban wane dan gidan su wane mai gida a unguwa kaza daidai gari kaza ba wannan ne qur'ani ya fi gudana da shi babban abin da qur'ani ya fi kawowa shine mawdu'ul ibra wurin da zai ja hankali wurin da zai wa'azi shi yasa ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wato shi alqur'ani mai girma da ya kawo kissoci ya kawo su ne don su zanto ibra an gane ko wa'azantarwa don ɗaukan izina ba wai don tantance sunayen mutane ba shi yasa yanzu idan matambayi ya tambaye ka alkur'ani ya kawo labarin fir'auna ya kawo labarin babban wazirin sa hamana to shi wannan hamanan me ce ce kabilarsa farin fata ne bakin fata ne shi da fir'auna wa fi girman jiki kuma gidansa a yammacin gidan fir'auna yake ko gabas yake da gidan fir'auna kaga duka waɗannan tafasil ɗin babu su cikin qur'ani ba kuma za ka same su cikin hadisi ba ina fata an fahimta kuma an yi maganar cewa lokacin da aka zo ana takarar wane ne zai karɓi renan nana maryamu bintu imrana ɗaliban babanta sun yi takara suka jefa alƙalin ma izil kuna a kalamahum ayyuhum yakfulu maryam wato suka jefa alƙalin masu cikin teku to wannan alƙalumman na menene na gamba ne a'a na kala ne a'a na karafa ne a'a na menene da me aka yi alƙalumman biro ne irin namu ko fensir ne kaga babu wata aya ko hadisin manzon Allah da zai fayyace maka sinadarin da aka yi alkalamin da shi dan a wannan lokacin ba so ake a kosar da bukatar ka ta sanin wani irin alkalami ne sannan bulu ne ko ja ne ko menene ba wannan ce bukatar ba an dai takara dan kowa na son ya karɓi renanta dan girmama malamin su karshe ta fito a cikin rabon annabi zakariya alaihi salam ya kasance shi ya karbi renanta ina fata an fahimta to da haka inna balauna kama balawna ashabul janna lalle mun jarrabu su mutanen maka kamar yadda muka jarrabi ma'abuta waccan gona kar ka tsaya ka bata kanka lokacin wata gona ce a wani gari suke a wani lokaci aka yi su kafin ko bayan zamanin annabi isa babu wata aya da ta fayyace hakan babu wani hadisi cikin hadisan manzo Allah da sai ce haka galibi duk abin da zaka samu isra'iliyat ne ma anzalallahu biha min sultan wanda sai wani ya kai minti 20 minti 30 yana koro labarin sa a cikin tafsiri wanda ba su da alaka da tafsiri ko ta kusa ko ta nesa a kawo waɗansu tafasil waɗanda ba su ne manufar kawo kistoci na alkur'ani ba ina fata an fahimta manufar kawo kistoci na alkur'ani mai girma shine wurin da ya shafi wa'azi yanzu wannan abin da ya kamata mu ɗauka na wa'azi a ciki a ce lokacin da mahaifin mutum yake ayyuka na alkhairi kada bayan mutuwar mahaifinka ka ga kai ba za ka yi ba ka fasa bayan ko Allah ya baka halin za ka iya din in kana so domin idan ka fasa din sai ubangiji ta Allah jarrabe ka da babu irin yadda ya jarrabo dancan mutanen da babu kuma wannan fasawar ko a sakamakon ta da za a kama mutum da azaba azabar da za a yi masa a nan gidan duniya idan ya ji ya gyara shikenan sai abin ya takaito a nan gurin amma idan ya ci gaba akan mummunan nufinsa wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamuna ina fatan kun fahimta to sai